على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala wannan safiya ta lahadi bakwai ga watan sha'ban za mu shekara ta 1431 za mu tashi inda muka tsaya karatunmu na jiya a wannan littafi wadda na imam malik ibn anas inda muke cikin kitabu talak za mu tashi babi na 25 babu jami'i iddati talak babu jami'i iddati talak babin da ya tattaro maganganu akan idda ta saki idan ba ku sha'afa ba mun ta maganganu akan idda saki a wasu 'yan darussa nan da suka gabata eh to yanzu za a tattara maka maganganu a kansu tambaya ta farko mun yi magana mata masu idda sun kasu kashe nan akwai akwai mai juna biyu mhm. a kowace suke al'ada ita wace suke al'ada iddata shi ne salasa ta ƙoro ita mai juna biyu iddata ita ce eh sai ta haihu walatul ahmali ajaluhun an yadana hamlahun kowane hukunci ka faɗa ka dinga tunano mishi aya ka dinga tunano mishi dalilan da aka faɗa <clears throat> mhm. eh, ko ta sami irtibab in irtabtum wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum irtabtum shine shakku rikicewa ita tana al'ada kuma za ta tsarki nawa uku da ta ɗaya sai ta sake gane shi ba a eh kun gane maganar ko ko kuma da ta biyu sai bata sake gani ba a gan ta ɗaya tana jiran nawa in ta biyu tana jiran kwata-kwata bata sake gani ba yanzu ya za ta yi za ta koma idan mai juna biyu ne a bata da juna biyu ya za ta yi to da sauran da wasu maganganu haka da suke da alaka da saki قال rahimahullahu Azza wa jami'in babu Jami'in عدة da ya tattaro batutuwa masu tarin yawa akan abin da ya shafi idda saki قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن القصي بن قصيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين <clears throat> ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد تسعة الأشهر ثلاثة أشهر محلت من جفة عمر بن الخطاب إيه سيمو تشيغبا حدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي yake cewa haddathani yahya an malik malami na kuma يحيى yahya ibn yahya ya karantar da ni wannan ruwayarsa daga malik malamin malik a nan su ne malami biyu malami na farko wa an yi haya bin sa'id daga yi haya bin sa'id bin qais al-ansari eh da wani malamin malik din shine wa yazid bin abdullah bin qusayt al-laifi da yazid bin abdullah bin qusayt al-laifi da yahaya bin sa'id duk tabaka su guda kenan anan duk malamai ne na malik shi nake nufi kun gane ko su waɗannan biyun malamin su shine wa an sa'id bin musayyab daga sa'id dan musayyab annahu qal shi sa'id dan musayyab ya ce qala umar bin khattab radiyallahu an umar dan khattab Allah ta'ala yadda da shi ya ce ayyu mamra'atin dukkan matar da take tulliqat an sake ta duk matar da aka saka fahadat sai ta yi al'ada haidatan au haidatan al'ada ɗaya ko biyu ta yi in ta ɗaya saurana in ta biyu saurana sun marafa'at ha haidatu ha sannan sai al'ada ta ta ɗauke ba ta sake jin ɗuriyata ba kuma yanzu nan magana tambayar ta fito yanzu me zai biyo baya me a hukunci umar bin khattab radiyallahu anhu ya ce fa ina tantazuru tis'ata ashhur yace to lalle kan wannan matar za ta yi sauraron watanni tara kun gane maganar za ta yi sauraro na watanni tara a waɗannan sauraro da za ta yi na watanni tara fa'in ba na biya hamalu fazalik idan ciki ya bayyana to shi kenan ya zama ciki shi ya dakatar da me da al'adar kenan saboda ka yanzu za ta tashi daga iddar mai ganin tsarki ta koma iddar mai haihuwa iddar mai juna biyu kun gane maganar wa illa idan watanni tara suka wuce ba ta ga ciki ba kuma al'ada ba ta zo mata ba i'taddat ba'da tis'atil ashhur sai ta idda bayan watanni tara su watanni tara ba sa cikin idda su na sauraro ne watannin da za yi na idda su ne salasata ashhur watanni uku sun mahallat sannan ta halatta ga dukkan mai bugo fasta sai bugo fasta ya kai ba ka kenan a kai hmm? Hmm. ba sa cin karo kuma kana ina ba ka ganin sai jini na ukun yana zuwa sana ta kammala tsarkin ai sawawun ka lissafa ƙoro sawawun ka ce al'atuhur dole sai al'ada ta zo ka gane ko da wannan al'ada ta zo mata maimakon ta jira wata sai ba ta sake ganin wata ba ka gane magana yau shi ne ake magana bambancin alƙoro al'atuhar da alƙoro al'atuhar mun yi mabanci bambancinsa shine jini na uku yana zuwa ta kammala me idan muka ɗauki alƙaru shi ne a tuhur in kuma muka ce alƙaru shi ne alhaid to jini na uku sai ya ɗauki eh kaga dai a kowanne dai ana buƙatar jini na uku ya zo to bai zo ba ka lura ko no ya zai ga washe gari da na sake maimaita magana amin ta yi tsayuwa ta a tsakiya da ta rasa da sanyi sai ta yi wata tara kamar da bayan zuwa idan ta tashi ci ba za ta lissafa wannan na da ne ko ku sabuwa ne mai wai ta tashi ci gaba eh ba eh. ci gaba da me eh. eh a wata tara za ta yi me ta tashi tun da nan ta ga ta ga jini kamar biyu sai ya dauke eh. ta gani kuma ba bayani nuna da

idan aka ga jini shikenan idan aka ga juna biyu sai ta haihu kun gane ko to idan ya zama na wata tara suka kare jini bai zo ba kuma ciki bai bayyana ba wata tara suka kare yanzu za ta wata lissafa watanni uku ne sababbi watanni uku ba al'ada uku ba watanni uku su ne watanni iddata wallahi ya isna min al-mahidi min nisa'ikum in irtabtum فعدتهن Salatu أشهر واللائي لم يحض kun gano wannan ko da wacce ba ta al'ada kwata-kwata saboda ita ta manta riga ta yanke tsammani kaga ita nan wannan ya isna minan al-mahidu kenan kun gano wannan da ke ko da ma wacce ba ta yi saboda karancin shekarunta duk wannan watanni uku ne kai tsaye to amma ita wannan ta fara da jini sai jini ya dauke mana ya dauke ya daina zuwa kwata-kwata kuma ta yi jini ɗaya ko biyu sai daina zuwa to haka wani inir tubtum kenan amin yawwa ai ba ta gama idda ba eh ko ta gama idda yawwa ba ta gama idda ba miji zai dawo kenan mu ci gaba? kamar ya a'a ai abinda za a yi la'akari da shi ana tun da aka sake ta sai kuma al'ada ya zo mata ta zo mata so ɗaya to haka yanzu za a bata hukuncin mai al'ada ne saboda ka tana cikin wani matsalaka to ya tarabbasa na biyan busa yana salasa ta ƙuro ne kun gano wannan da ke ko to amma daman da aka sake ta kwata-kwata daman ba ta al'adar to ga wannan kai tsaye za ta shiga cikin wata uku ne ko ba ta al'ada saboda karancin shekarunta kun gane ko yarinya ce shekara hudu aka daura ma aure mutum ya aure yarinya ba ta fara aure da nan shi gina sai ta ci gaba da al'ada eh sai ta ci gaba da lissafin jini insha Allah alaikun salam eh, na sauraro eh, sababbin watanni uku ba na idda kenan a shi kenan ya zama ciko ya zama idan wancan bi ne yanzu na uku yanzu shi kenan ya zama ciko in kuma ɗaya ne to yanzu ya zama biyu la ilaha a'a to kuma ya za ka ce jini ya zo watakila da tana yi ne da tana yi duk wata wata sai a wannan watan ya kuma mata shekara shekara alaikusalam eh. Eh. eh shi sai ya ce ya ce fa'in ba na biya hamlun idan ciki ya bayyana saboda za a iya bincike a tabbatar da cewar ciki ne ya bayyana ko akwai ciki ko babu ciki don sun ce babu ciki ba kasafai za a iya kafa hujja da maganarsu kai tsaye a ce ta kai tsaye a ce ta kama lissafin watanni uku ba kun gane saboda umar dan khattab yayi fatawa ta intiba tsawon watanni nawa tara wata uku sai ta je ake mata scanning da bata ga ciki ba shikenan sai ta saki watanni tara ta koma ta tsallake su ta koma watanni uku ba zai ba ko dai zamana an ga ciki ko kuma a ga wata al'ada ta zo cikin waɗannan watanni ɗin kun gani ko za a iya bincike kan ciki an ba za a iya ɗora hukunci a kan shi cewar idan aka bincika babu ciki to shi kenan ba za ta intizar na watanni tara ba yanzu kaga za ta yi watanni tara an ta kammala sai ta biyo su da watanni uku na idda su wadanta watanni tara ɗan na intibar ne sai ta biyo su da watanni uku na idda tilka salatin kamila kenan ko وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول الطلاق للرجال والعده للنساء وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عن سعيد بن مسيب دقى سعيد بن مسيب أنه كان يقول شي سعيد بن مسيب يا كسن تينا تشوا الطلاق للرجال سكينة هن مذا سكينة مذاني إيه والعدة للنساء ما تكد إده wani lokacin mata na saki eh wani lokacin maza na idda al'asulu shi ne maza ne za su yi saki mata su yi sai idda to wani yana shiga gidan wani eh wani lokacin mata na saki wani lokacin maza na idda ina ce ku gane sura tambaye tukunna a talakul rijal saki na maza ne wani lokacin mata na yi wannan shine asali wani iddatu tulin nisa idda ta mata ce mata ke idda wani lokacin maza na yi ina zuwa a wani lokaci mata suke saki yauwa lokacin da mutum ya danka mata ko a tamlik ya ce ya mal sakin nan kwaya uku ne ya danka su a hannunta kai na kasa mai makaratu ne <laughs> da ya ce ya danka mata saki uku na a hannunsa kaga yanzu babu nauke kenan babu kodi a hannun shi mun yi magana a baya shin magana za ta tsayu ne a iya na inda ake maganar ta yadda in yi shiga ɗaki ya fito shi kenan sun dawo a hannun shi ko kuwa mun riga mun wuce maganar to a dai a lokacin duk malamai sun yi magana a lokacin da ya danka mata sun yi ittifaki akan cewar suna hannunta sun yi sabani ne akan idan ya shiga ɗaki ya fito ko ya fita kofar gida ya juyo kaga ya zama ba majalis ba na aka sabani to yana ce ya danka mata saki uku sai ta ce ta sake saki biyu eh <laughs> kun gane maganar na'am to eh kuma ai a wurin ne tukunna sai dai ya ce ya maza ya dawo da ɗayan ai mun yi wannan bayani a baya sai dai ce ya fasa kuma ya dawo da ɗayan yanzu ya dawo hannun shi ko kuma mata dabara shiga da ake fito eh, dama aika ana magana ne akan majalis inda ake maganar to idan ya ga shiga daki ya fito kaga ya bar inda ake majalis kenan saboda haka ya shiga sabanin malami wasu sun ce sai ya dawo da shi wasu sun ce inda aka bar wurin shi kenan kaga yanzu yana da ta cewa eh? Mun gane maganar saboda ya mallaka mata ko kuma khiyar ya bata da dai sauransu to a yaushe ne kuma maza suke idda eh saki ɗaya ko biyu a ko sai waccan ta gama idda idan mutum yana da mata hudu a cikin hudun sai ya saki ɗaya saki ɗaya ko biyu kun gane za ta idda ko ba za ta idda ba za ta yi aure a lokacin ko ba za ta yi ba to shi ma haka duk suna cikin idda ka yi shiru ko zai aure da shi kenan eh <laughs> kada ya zama sabu sabati <laughs> eh, eh? kamar ya eh sai ba saki dai bane to ai ba saki bane kana yana ne maka talaqu za'il al eh ba ma saki bane kwata kwata ai ai ma ba saki ai ai ba saki bane ai mutumin da ya sha giya ita tile zai samu awaki ya tsuguna yana da su sannan da dawowa ma malami suka yi sabani akan sakin sa eh ka gane ko kun yi balle ai mahaukaci ba ya sake yi rufe alƙalamu an salas daga ciki aka ambaci almajunun hata ya fiye yadda kun samu inda mata suke saki kun kuma gano inda maza suke idda cewar gurin kamar baiwa wacce aka yanta ta o baiwa da aka yanta ta tana auren bawa eh. an ba ta zaɓi barakallahu lafik an ba ta zaɓi amma sai ta tara kafin ya sa da ita sai ta an ta yi saki <laughs> حقيقي <laughs> <clears throat> وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أنه قال عدة المستحاضة سنة عدة المستحاضة سنة عدة ميجن استهالة عدة شكرا قداتي واتيتي ميجن استحاضة Hmm? kun yi shiru eh, <laughs> eh? wacce zini ya tsinke mata idda ta ya za sanatun shekara guda da sharaɗin in ba ta gane jinin nan kusa abin da ake bukata da mata su san lokutan da jini su ke zuwa farkon wata ko ƙarshen wata ko tsakiyar wata ta dai san lokacin da yake zuwa abu na nawa abu na biyu ta san kalar shi eh abu na uku ta san karninsa jina al'ada ta yadda idan jini istihada ya zo mata allah ya kiyaye za ta iya bambance su kun gani idan ta saba ganin jinin hailanta ita da jinin hailanta yake bagi yake zuwa mata kun gane maganar to kuma ga tana jini istihaba da zaran wani lokacin ta gan jinin nata abin nan da baki yake zuwa mata jinin haiba jini istihaba kuma yana zuwa mata jani kun gane tana na tana na sai ta ga jini istihaba ya koma baki sai ta ce ya al'ada ta zo ana na ana sai ta ga koma ja sai ta ce shi kenan kun gano wannan saboda haka da zaran baki ya zo mata sai ta ajiye sallah da azumi da zanen ja ya zo mata shi gina ita gaba da sallah da azumi kuma kakan an sake ta ne ta sami tsarki saboda ta iya gane su ta ɓangaren launuka mun gane karatun zuwa ga tana iya ganewa gane launinsa kalarsa to haka za ta iddata ne bilkoro an kuma ta kuskura ba ta iya gane kowanne ita kai haka take to wannan za ta fuskanci shekara guda kenan قال رحمه الله عز وجل قال مالك الأمر عندنا في المطلقة التي تربو واعظتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر فإن لم تحيض فيهن ارتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فإن إيه، مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض فإن لم تحض استقبلت الثلاثة أشهر ثم حلت ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها <clears throat> إيه تشقى Allah ya tsara musulmi qala rahimahullahu azzawajal imam malik ibn anas imam al-a'imma yake cewa al'amru indana al'amarin da ke a nan garinmu na madina kafa ku ce al'ada mutanen garin madina fa ƙwararrun malamai da ake ji da su na ji da gani a garin madina guda bakwai ba wai guda ɗaya ba Hmm? filmu tallakati dangane da matar da aka sake ta allati tarfawa haidatuha matar da al'adarta ta dauke mata cak hina ha zawjuha a lokacin da mijinta ya sake ta anna tantaziru tis'ata ashhur za ta samu za ta sauraro kawai na watanni tara kun gane ko za ta yi sauraron zuwan al'ada ko ganin juna biyu tsawon watanni tara wannan daidai da fitowa kenan eh umar bin khattab radiyallahu anhu fa in lam tahid fihin har idan bata ga al'ada a cikin waɗannan watanni tara ba da salasata ashhur sai ta idda na tsawon watanni uku bayan shudewar watanni tara فإن حاضت an أن تستكمل الأشهر salasa, idan ta yi al'ada kafin ta cika waɗannan watanni uku ɗin na me na idda watanni tara na sauraro da watanni tara suka wuce ba ta ga al'ada ba za ta wuce za ta lissafa watanni uku na me watanni uku na me na idda a cikin waɗannan watanni uku sai al'ada ya zo mata ba kun yi wani magana ɗazu ba istaqbalat al-hayd sai ta fuskanci kuma al'ada domin a yanzu ta zama kuma mace mai ganin tsarki kun gane maganar sai ta al'ada rat biya ta ashhur idan watanni tara suka wuce mata qabala an tahid kafin ta sake yin wata al'adar kenan i'taddat thalathata ashhur sai ta idda na tsawon watanni uku da ta yi watanni tara tana sauraro sai ta kama mani eh sai ta kama lissafin wata uku bayan ta wuce wata tara sai ta kama wata uku na idda tana cikin waɗannan watanni uku sai al'ada ya zo mata shi kenan sai ta ajiye lissafin watanni uku sai ta koma lissafin ganin tsarki uku fa'in haɗatu saniyata <clears throat> idan ta ga al'ada ta biyu ƙwabala an ta stakimil al'ashurar salasata kafin ta kammala watanni uku istaqbalat al-hayd sai ta sake fuskantar sabuwar al'ada sai ta ajiye lissafin watanni uku sai ta kama lissafin al'ada fai marrat biha tis'ata ashhur qabla an tahid idan na muke idan watanni tara suka wuce mata kafin ta ga al'ada itadda salasata ashhur sai ta idda na tsawon watanni uku fa in salisa idan ta ga jinin al'ada na uku kanat qad iddat al to aikan ta zama wacce ta kammala iddar ganin al'ada domin tana ganin jini na uku ta kammala idda ko akan al shine at-tuhur eh kun ga yanzu anan kenan idan daga al'ada ɗaya. sai ya ɗauke mata za ta yi sauraro sai ba ta ga al'ada ba sai ta idda wata uku tana cikin wannan iddar sai ta ga al'ada al'ada ta nauke na ta biyu sai ta ga al'ada shi kenan sai ta ajiye lissafin wata uku nan da take yi sai ta ga ɗaukewar wannan al'adar idan wannan al'ada ta ɗauke mai za ta yi sauraro za ta yi sauraron wata al'adar ne kun gane ko idan wata al'adar ba ta zo ba za ta yi sauraron wata tara tana jiran wata al'adar ta zo idan wata tara suka cika ba ta zo al'ada ba ta zo ba sai ta idda wata uku eh kai ma kenan da ka zo kai karatu ka ji can wani zai za a mai tambayar kai ka ji ba kai ba yadda ya ba da amsa ko a makaranta ko a majalisi ko a menene a menene a menene a menene Allah ya sauke suke abubuwa sana bukatar dole ne matsaya musamman kai da ake maka kallon ɗalibin ilimi ba ka da wani hanzari da za ka bayar ka ce wai abu ka za ya ɗauke ka tunda ka riga ɗalibta ce a gabanka saboda daga duk wani wannan ba wannan ba abu ne na biyu kun gane wannan da ke ko da yin rikici ya tashi wurinka za to da su da suka gayyace gan da komai wurinka kuma za to to haka maimakon ya zubar gade <laughs> Allah ta halaye sauki Allah ya tsara al'umma musulmi irin waɗannan abubuwan galibin sanawa ne sai ka samu mata hamsin baka samu ɗaya tana da wannan ba wani lokaci ka samu ɗari ma baka samu wata tana da wannan ba to ka san addinin musulunci addini na ƙarshe babu wani addini bayansa addinin musulunci ƙarƙashin aikowar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani addini bayansa da za a ce wasu al'umma za su zo a yi musu ƙarin bayani An garo da littafin injila ƙarin bayani ne na me na taura كن قال كل الطائم كان إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبلي أنت نزل التوراة والفاتو بالتوراة فتلوا إن كنتم صادقين فأقي دماء التوراة قال بياني هنا للتفندى نون التفي نون التفي ما كنت نزفورا بقى wai zabura ta zo a taura ne ko kuwa malukmanu annabi musa ya zo bayan annabi dauda ne ko annabi dauda ne ya zo bayan annabi musa annabi musa ya gabaci annabi dauda ta ta'ala ce abin nan alamtar ilal mala'i min bani isra'ila min ba'adi musa min ba'adi musa iz qalu lin nabiyyi lam ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah a ciki kuma wa katala dawud jalut kun gani ku to haka za ga littafin wasu suna mai wasu ƙarin bayani ne to amma littafin alƙur'ani babu wani kuma wanda zai zo yi mai ƙarin bayani na to daga ana buƙatar mutum kafa shi ta rusuki a ilimi sosai da sosai Allah da shi kyauta Allah ya tsare mu baki ɗaya mu فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض تاكسن تشيوت تكمل إدر الإدة إدة تاء الحيض باتا الأشهر با باقمتا وضوء الحمل با فإن لم تحيض إن بتقال عادة با استقبلت الثلاث استقبلت ثلاثة أشهر سيتفسكن تساببن وتني أكو ثم حلت sannan ta kammala idda wali zaujiha kuma mijinta ya samu wali zawjiha alaiha fi zalik mijinta ya samu a dukkan waɗannan lokutan an to qabla ta tahil ya dawo da ita yi mata kome yayi biko kafin ta kammala illa an yakuna qad batta talaqaha sai dai idan mijin ya kasance wanda ya sake ta saki na ƙarshe ne to haka anan kenan Allah ya sauke to kaga so yake a matsayin kan dalibin ilimi duk wasu masail masu zurfi na abin nan ne zama na kabata kansu kawai e waɗannan an faɗe su amma kamar yadda na faɗa zai ka an samu lokaci ba a yi tambayar ba to amma kuma cewar ba a yi ba shi ke nuna kuma babu wani mai mai yin wannan ba kun gane wannan da ke ko yi za ga musulunci yana da kawai ɗin shi ya riga ya ajiye amma za a ga wani sai ya je ya kirkiro ibada tukuna sai zo yana neman mata dalili ta karfi da yaji to ga wannan ruwa ne iciyo shi shi wanda ruwa ya ciyo shi ga mika mai takobi sai karba ka ci wannan ko sau daga da abin da yake gani mai kama da dalili sai ya rike shi da zaran ka kaɗe shi kuma shi ke nama shi da wani dalili قال مالك رحمه الله a وجل inda na. wata rana dai za mu zo mu yi samu mu yi bayani me maganar al'amru indana a sunnatu indana me bambanci al'amru indana al mustamau alaihi alladhi la ikhtilafa fihi wannan mun baro gado kenan akwai da wannan din da ake da su insha Allah ta'ala zan samu lokaci wata rana mu ƙara bayani akan su dan da dai gwargwado na ga mu din an riƙe wasu abubuwa ya kamata mu sake ƙara wasu قال مالك رحمه الله عز وجل السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته ولو عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها وأنها تستأنف من يوم طلقها من من يوم طلق عدة مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجاء إن كان ارتجاها ولا حاجة له بها mutum ne saki mace sai me kafin ta kammala idda sai dawo da ita bai sai da ita ba sai ya sake ta za ta ɗora kan wace idar <laughs> eh <laughs> mutum ne yake da matar shi ɗaya tallin biyu sai ya saki ɗaya a cikinsu ko ɗaya tallin tal ba ta kammala idda ba sai ya dawo da ita dama saki ne ɗaya ko biyu mun gani ko sai ya dawo da ita bai sai da ita ba sai ya sake ta za ta yi ɗauri akan wacce iddar قال مالك رحمه الله عز وجل السنة عندنا abin da yake suna inda na a wurin kenan na madina annan rajula lalle dukkan mutumin da dukkan mutum idan tsallak mar'atahu idan ya saki matar shi walahu alaiha raja'a yana da dama iya kome sage nau kenan ɗaya ko biyu kaga wani yana da dama iya kome amma ya saki uku min kalimatin wahida ne ko a ai malata ta ke zazan khaira ko ba kake ba ya saki mace na da mai komi fa taddat ba'd iddatiha sai sai ta wani bangare na idda ba ta kammala iddata ta ba sun marta aha sannan sai mijin iko manta ya dawo da ita ungana maganar Sun thumma ƙaha sannan sai ya sake rabuwa da ita rabuwa ta nauke nan ta biyu qabala an yamassaha kafin ya sa da ita shin za ta yi ɗori a kan waccan iddata ta da ne tunda ba sa da ita ba ko kuwa sabuwar idda za ta yi imam malik na anas ce sunna a wurinmu anna la tabani alama ma cewar ita wannan matar ba za ta yi ɗori a kan waccan iddar tatar ta wuce ba min iddati ha na iddar da ta ke yi na sakin fari wa anna ta sta'anifu ita wannan matar za ta sake sabon idda ne min yomin tsallaka ha daga ranar da yi mata wani sabon sakin iddatan mustaqbala sabuwar idda wa kada zalama zawjuha nafsa nafsa hakika mijin nata ya zalunci kanshi wa akhta yayi danyen laifi in kanar jaha wala hajatan lahu biha in ya kasance ya dawo da ita ne kawai dan bashi da wata bukata so yake kawai tsawaita mata idda saura kwana biyu ta kammala idda sai dawo da ita na suke da yi mata eh sai dawo da ita da ya dawo da ita bayan sace ɗaya bai sa da ita ba dai sai ya sake ta kaga za ta sake me sabon idda sai da ta je saura kwana biyu ta kammala sai ya dawo da ita a kai da ganin aikin kwararre ka sani ko barna ake da gani zaka ce wannan ba sabon hannu ba ne eh, kai da ganin abin da aka yi shi kwararre ka sani eh da ganin abin da aka yi shi kai ka san wannan ba wannan ba sabon hannu bane kallaci kisan malam Jafar da gani ka san ba sabon hannu bane kwararru suka shirya shi haka ne ko ba ka bane ai da ganin barnar mabarnaci kwararre ka san wannan ba sabon hannu bane kun gane maganar saboda ke da ganin wannan abin da yi kai ma kai magana ka ce a'a amma yana lura kenan ai a lura yake yi ya san duk wani kafofi na abin nan malaman tafsiri suke cewa wannan shine sandiyar sakon wacce ayar da ke cikin suratul baqara wai za tallaqatum nisaa fa balagana ajalahunna hmm? fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wala hunna diraran lita'tadu wa idza qallaqatumun nisaa idan kuka saki mata fa balagana ajalahunna suka mi suka zo dab da kammala iddasu ai ta farko ce a shafin ba ta biyu ce ta biyu ita ce fa balagana ajalahunna fala ta'dhuluhunna kar ku hana su su auri wani to wannan bayan sun kammala iddar kenan fa idza balagana ajalahunna idan suka kammala idda fala ta'dhuluhun kada ku hana su kuma su auri wancan mijin da suke so ya sake ta ta kammala idda sai kuma take so ta koma gidan kana yayin da sai ka ce a tafo baka yadda ba Allah ta'ala ce karka hana ta ta koma ba da yadda ta ce tana so ba fala ta'dhuluna an yi abin nan kar ku hana su su koma can in ka hana masu sai su dinga zagawa suna haduwa haka ne kuma ga wani tsoragatun da ita ta ce yana duka fa ke kika ce yana duka sai aka ce ai an ce mace ya tuba ke kika ce ba abinci fa sai ta ce ai an ce yanzu ya samu abinci ke kika ce fa ba omo aka ce yanzu take ce maka ai yanzu bin omo yake sowa me na ga ciki <laughs> eh ke kika ce babu nama a to kuma nama ai ba wajibin rayuwa bane amma ya ce mata ko je maka ji akan ka gidan shi bai take so ta koma ba ko ba ka ba fala ta adluhunna an yanke yana azuwa da hunna idan taradu bainahum bil ma'ruf sai ka ya halatta ta koma to amma aya farko wai za ta tallaqatum nisa fa balagana ajalahun suka zo dab da kammala iddasu fa amsikuhunna bi ma'rufin kaga wannan karina ce da ta nuna maka cewa ba ta kammala iddar ba karina ce dan in ba haka ba inda fa balagana ajalahunna sun kammala iddasu ne to ina ma'anar fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarihuna bi ma'ruf babu daga faɗin Allah ta'ala da ya ce fa amsiku na bi ma'ruf ya nuna sun kusa kammala idda ne ba sun kammala ba suna dab da kammalawa to fa amsiku na bi ma'rufin aw sarihu ku rike su bi ma'rufin in za ka yi kome to ka yi kome bi ma'ruf aw sarihu na ko kuma ka kyale ta ta huce ta kammala iddata bi ma'ruf to amma ta kusa kammala idda sai ka dawo da ita baka sa da ita ba can jima ka sake sakinta kaga wannan ai babu imsakun bi ma'ruf an gano wannan ko saboda ka bashi da ke wannan Allah ta'ala yake to mai Allah zalika ba da zalama duk wanda ya wannan ya zalunci kanshi eh wala tattakhidhu ayati llahi huzwa bashi da ke waɗannan al'amuran lalle za ta yi sabuwar idda ne amma mijinta ya aikata danyen laifi ba kyau an gane maganar قال مالك رحمه الله عز وجل والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت, إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في إدتها فإن انقضت إدتها فلا سبيل له عليها وإن تزوجها بعد انقضاء إدتها لم يعد ذلك طلاقا وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق <laughs> haka ne ƙala malikun rahimahullah wal amru indana al'amarin da ke nan a wurinmu annal mar'ata lallai dukkan matar da lalle mace idan aslamat idan ta musulunta wa zaujuha kafir mijinta yana tintirin kafiri sawawan kirista ne kafiri ne bai hude ne kafiri ne ba ma guje ne shi ne sunan yanka kiristanci wani suna rana ne gani ko amma sunan zina yanka ai kafirai ne laƙar kafar lazina ƙalu inna Allah wal masihu maryam shi sunan da Allah yanka musu laƙar kafar lazina ƙalu inna Allah salisu salasa wa qalat al yahudu uzair ibn Allah wa qalat an nasara masih ibn Allah وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قول بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل يضاهئون قول الذين من قبل قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون هذا دم مشركين kun gano wannan da ke ko duk sunansu na yanka mushrikai ne kafirai ne da ga sunan rana ana kiran wannan bai hude wannan ba nasare dan zalika abin nan alladhina qalu inna nasara nasara da waɗanda suka ce mu nasara ne aka ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم saboda haka idan matar ta musulunta wa kafir mijinta kafiri na summa aslam sannan sai ya musulunta ya yi adafi da summa yana nuna kenan tana musulunta ya musulunta kuma samu jinkiri an samu jinkiri wa thumma litartibi bitarahi summa ana zuwa da ita litartibi na bitarahi amma fa'un fisali. summa aslam sannan sai mijin ya musulunta fa huwa haqu biha shi mutum shi mai fi kowa cancantar wannan matar ma damat fi ha muddin tana cikin iddata ai tana musulunta bai musulunta ba shi kenan na hillun lahum wa lahun ihilluna lahun shi kenan tana cikin idda don a gane tana da juna biyu ko ba ta da juna biyu sai mijin ya musulunta kenan kawai ɗaram an samu network ba abin nan fa'inin iddatu iddatuha idan iddata ta wuce fala sabila lahu alaiha to ba shi da wata dama kuma ko da ya musulunta sai dai sabon aure kun gane maganar wa in tazawwajaha bayan iddati ha. idan ya aure ta bayan iddata ta kare lam yu'adda zalika talakan to ba za a lissafa waccan rabuwar a matsayin saki ba tsoron ka tambaya ta in yi mata saki ɗaya yanzu saki no gina ɗaya don wancan rabuwa ce ba ta saki ba wa inna ma fasakha minhul islam waccan rabuwar da aka yi musulunci ne ya raba bai gairi kwalakin ba tare da wani saki ba saboda ka da ta kammala iddata shi ɗin bai musulunta ba kun gane maganar a nan ba za a ce sun rabu da saki ba musulunci ne ya raba saboda haka da ya musulunta sai ya bugo fasta shikenan sai ta aure shi ba za ka ce akwai wani saki tsakaninsu ba babu wani saki kun gane maganar idan suka musulunta tare shikenan kargamanta ko da mai aka bayar lokacin ɗaura auren ko da aladu aka bayar matsayin sadaki ko ko kare ko giya aka bayar duk musulunci bai wannan maganganu ba dai tare suke ba sun musulunta shi kenan kawai ba bukatar tone tuni eh su ne mana su ne kuma halittattun yara ne yi eh? idan shi yi riga ta musulunta mana da wani babu can gaba babu jami'ar talak nan babu jami'i iddati talaq intabihu intabihu abin da ya sa malik rahimahullah ya kawo wannan nasin ta bangaren idda ba ta bangaren saki ba kun gano wannan in kuma ta mun yi mace wani a kitabun nikah kun lura mun yi mace wani a kitabun nikah lokacin da annabi ya tabbatar da auren sufwan bin umayya da mai daki shi fatiha wa inna ma fasakha minhu al-islam da gairi talak ba tare da wani saki ba ina gana sai mu dasa kuri anan ko aya ko kusa barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik